Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Tisila muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata sha 11 ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. 'Yan takara a jam'iyyar adawa a kasar Belarus, Shihlana Chikanoskaya, ta ketara zuwa makwabciyar kasar ta Lithuania bayan da aka kwashe kwana biyu ana fada tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda akan sakamakon zaɓe. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ƙaddamar da shirin ziyara na tsawon mako ɗaya zuwa yankin tsakiyar Turai. jiya litinin ba shiri aka fita da shugaban amurka donald trump daga wurin da yake gabatar da jawabi ga manema labarai dalilin harbe-harbe da aka jiyo kanin labaran duniyar kenan to za kuma ku ji cewa bayan harin da ya sanadin mutuwar wasu faransawa shida da 'yan nijar biyu a yankin tilabiri na jamhuriyar nijar majalisar tsaron nijar ta bada sanarwar kafa dokar ta ɓaci a yankin da wannan lamari ya faru kundin mulki na ƙasa ya ba gwamnatin Nijar shugaban ƙasa shi ɗauki matakai kamar na wannan zancen doka ta ɓaci idan lalle al'umma suna cikin matsala. Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ta ɗauki wasu sabbin matakan magance matsalar tsaro musamman ma abin da ya shafi rikice-rikice da ake yawan samu tsakanin wasu ƙabilun jihar. daga nan har kefi daga kuma nan lafiya in ka koma har awe da har can benue wajejen kadarko haka kuma daga akwanga har ka shiga kaduna ko ina ta wurin makasa 'yan sanda masu tsaro ku za kuma mulika jihar taraba domin jin yadda dubin wasu masu yi wa yara kanana fyaɗe ta cika sannan muna tafa da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yar takara a jam'iyyar adawa a kasar Belarus, Shedlana Chikanoskaya ta ce ta ketara zuwa makwabciyar kasar ta Lithuania bayan da aka kwashe kwanaki biyu ana fada tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda biyo bayan zaɓe. Tikhanovskaya wanda ta ki amincewa da sakamakon zaben da aka bayyana shugaba Alexandra Lukashenko wanda ya dade yana mulkin kasar ta ce barin kasar abu ne mawuyaci amma ta yi hakan ne saboda 'ya'yanta. Na san da yawa za su fahimce ni, wasu za su kushe ni, wasu kuma za su fara tsanata a cewar Chikanoskaya. Amma kada Allah ya jarabi wani da abin da nake fuskanta. Jama'a ku kula, ku kula da kanku. Ta ƙara da cewa abin da ke faruwa bai cancanci ɗaukar rai ba. Tun da farko a yau Prime Minister Lithuania ya faɗi cewa Chikanoskaya tana ƙasar kuma cikin ƙoshin lafiya. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya kaddamar da shirin ziyara na tsawon mako ɗaya zuwa yankin tsakiyar Turai. Inda a yau talata zai yada zango a jamhuriyar Chess inda zai gabatar da jawabi a taron cin abincin dare tare da ministan harkokin wajen Thomas Petracek. Ana sa ran Pompeo zai kai ziyara wajen ajiye kayan tarihi domin tunawa da rawar da Amurka ta taka wajen kwato wa nahiyar 'yanci a lokacin yakin duniya na biyu. ziyarar da babban jami'in diplomasiyar amurka na faruwa ne a daidai lokacin da gwamnatin shugaba donald trump ke kokarin tunkarar rasha da china a gasar da suke yi ta fuskantar tattalin arziki da siyasa a turai Pompeo zai kai ziyara Prague da kuma Pilsen da ke jamhuriyar Czech, Ljubljana, Slovenia, Vienna, Austria da kuma Warsaw, babban birnin kasar Poland daga 11 zuwa 15 ga watan nan. zai kasance sakataren harkokin wajen amurka na farko tun shekara ta 2011 da zai ziyarci slovenia inda zai sa hannu na haɗin gwiwa akan fasahar sadarwa ta 5g yayin da amurka ke kokarin taka ma kasar communist ta china a yunkurinta na kutsawa cikin harkokin sadarwar zamani na yankin jiya litinin shugaban amurka donald trump ba shiri aka fita da shi daga wurin da yake gabatar da jawabi ga manema labarai bisa rakiyar jami'in tsaron amurka saboda harbe-harbe da aka ji kusa da inda suke. Da ya koma ɗakin jawabin bayan 'yan mintuna, Trump ya ce lallai an yi harbi kuma an kai wani asibiti. Babban jami'in tsaro Tom Sullivan ya bayyana wanda aka harbe a matsayin wani ɗan shekara hamsin da ɗaya da ya tunkari wani jami'in tsaro ya ce masa yana ɗauke da makami. Sai wanda aka zarga ya juya ya tunkari jami'in tsaro da gudu kuma ya janyo wani abu daga kayansa, in ji Sullivan. sai ya dunkufa kamar wanda zai yi harbi sai jami'in tsaro ya sakar masa wuta ya harbe shi dukkansu an tafi da su asibiti Bagai da Aishatu Sule wacce za ta sake dawowa nan ba da jama'a domin kawo mana karshen labaran duniyar. Majalisar Tsaron Jamhuriyar Nijar ta ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a gundumomin Kolo da Balera da nufin murkushe matsalar tsaron da ake fama da ita. akan iyakar kasar da kasashen mali da burkina faso matakin na zuwa ne a washe garin harin da ya sanadin mutuwar 'yan nijar biyu da wasu faransawa shida a ƙauyen kure na yankin tilaberi wakilin murya amurka a yamai sulaiman mummuni barma ya aiko mana da ƙarin bayani kamar yadda aka saba a duk lokacin da wani muhimmin abu mai nasaba da sha'anin tsaro ya wakana a ƙasa a wannan karan ma shugaba isu muhammadu ya jagoranci zaman taron majalisar tsaro wato conseil national de securite a fadarsa bayan nazarin halin da ake ciki a yau biyo bayan harin garin kure majalisar ta yanke shawarar kafa dokar ta ɓaci a gundumomin kolo da balayara da ke yankin tileberi honorable hama asa shine shugaban kwamitin tsaro a majalisar dokokin ƙasa kundin mulki na ƙasa ya ba gwamnatin niger shugaban ƙasa shi ɗauki matakai kamar na wannan zancen doka ta ɓaci idan lalle al'umma suna cikin matsala ta rayuwarsu ma'ikwanta kamar wani firefe wani gubernar da sauransu da sojoji waɗanda suke cikin jiha jandar na polisina da sauransu su da kansu in suka duba abin da ya kamata su yi don su tsare al'umma ƙasa su ne za su nazari bisa ga wannan aiki su ce to ga yadda za mu ga lokacin da ya kamata ba za mu ƙara ganin wani moto ba shigitta ko ko in mota ce ko ko in 'yan ƙasa ne don a samu a kare mutane su kwana lahiya su tashi lahiya wannan doka haka nan ne tabba da yanci. a ra'ayin jami'in kungiyar kare hakkin jama'a ta sovolle nijar salisu amadu wannan mataki ya yi daidai ko da yake samun nasarar abin da aka sa gaba ya danganta daga yanayin mu'amalar jami'an tsaro da al'umma. su al'ummar in suna kare rahoton ya kamata su kuma jama'an tsaron su kula babu rahoto karami kuma ba babu rahoto wannan na banza ne mai raba a'a duk inda aka ba da labari ya kamata a ji a bincika a gashi ne da yake ciki da yake rahotanni na cewa dakarun tsaron da suka bi sawu sun yi nasarar fatattakar 'yan bindigar da suka kai hari a karkarar yawon bude ido ta kure da alama abin na ci gaba da sosalan jama'ar Nijar a yanzu haka. Mun gane da cewa sun san Nijar da Faranshi suna kokowa bisa ga wannan aiki da suka yi cikin ƙasar Sahel. To wannan kokowa sun sani Nijar tana tsohon gaba tare da Faranshi to shi ya kawo su zo su yi wannan munamunan aiki suna ganin haka da sun kai suna iya bata dangantakar da ke tsakanin Nijar da Horanshi. To wannan ganin muka yi aikin banza na kuma ba su ci nasara ba. Aikin banza ne saboda sun zo sun kashe mutane amma su ma sun shanya rayuwarsu saboda an kare. Kana nufin an same su ne? Eh, an kare da su waɗannan an kare da su wasu ma sun ka ɗago kai bisa ga irin wannan ta'asa mutuwarsu a shana take saboda lalle mazajen Nijar ba kwashi ba za su su kai musu hari kuma su sami nasara. Tun a shekarar 2017 hukumomi suka kafa dokar ta ɓaci a yankunan Difa da wani bangare na yankin Tilaberi da na Tawa sakamakon yawaitar ayyukan kungiyoyin 'yan ta'adda. To amma la'akari da sabon salon da 'yan bindiga suka bullo da shi ya sa majalisar tsaro ta ƙasa faɗaɗa abin zuwa gundumomin kolo da balle yara inda daga yanzu za a takaita zirga-zirga Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma. Za mu leƙa jihar Nasarawa domin jin matakan da gwamnatin ke ɗauka na magance matsalar tsaro a jihar Itama. Makafin nan ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ƙarashin labaran duniya. Fadar White House a jiya Litinin ta nuna alamu a shirye take ta sake shiga tattaunawa da 'yan jam'iyyar adawa ta Democrat akan tallafin coronavirus. kuma za ta yadda a kashe kuɗi don su cimma matsaya. A shirye muke mu sake gabatar da batun ƙarin kuɗi a teburin tattaunawa a cewar sakataren kuɗi Stephen Munchin da yake magana a gidan talabijin na CNBC ya kuma ce shugaban ƙasar a shirye yake kashe abin da ake bukata. Shugaba Trump ya rattaba hannu akan dokar da ya kafa da ikonsa na shugaban ƙasa ran Asabar don daɗa bawa miliyoyin waɗanda suka rasa aiki tallafin da wa'adin bayarwa ya kare da kuma jinkirta haraji ga Amurkawa ma'aikata. A wani sabon bayani da ya yi a shafinsa na Twitter, Trump bai kai da yiwuwar sake tattaunawa ba amma ya zargi shugaban 'yan Democrat Chuck Schumer da shugaban majalisar wakilai Nancy Pelosi da janyo rashin cimma matsaya a tattaunawar na ran Asabar. Prime Minister kasar Trinidad and Tobago Keith Rowley ya sanar jiya litinin da daddare cewa jam'iyyarsa ta people's national movement ita ce ta lashe zaɓe da yake wa taron magoya bayan su jawabi a port of spain da ke trinidad Rowley ya ce jam'iyyar ta PNM ta lashe kujeru 22 cikin 41 da aka yi takara a kai. Ya ce ɗaya jam'iyyar da ke biye da ita ta United National Congress UNC ita ce ta lashe ragowar kujeru 19. A yau talata ake sa ran hukumar zaben kasar za ta sanar da sakamakon zaben. Nasarar cin zaben zai kara wa Roli wani wa'adin na shekaru biyar a matsayin Prime Minister. Kasuwar hannun jarin Asiya na ta samun riba yau talata kwanaki biyu a jere tare da fatan 'yan majalisa a Amurka za su kawo ƙarshen cece kuce akan kuɗin tallafin coronavirus. Nike ta Japan ta cira da kaso ɗaya kaso ɗaya da ɗigo takwas cikin ɗari yayin da aka dawo daga hutun ƙasar. S&P ASX na Australia ta yi sama da kashi hudu cikin ɗari. KOSPI ta South Korea ta cira da kashi 1.4 cikin ɗari yayin da TSEC ta Taiwan ta yi ƙasa da kashi 8 cikin ɗari. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin jihar nasarawa ta ce ta ɗauki wasu sabbin matakan magance matsalar tsaro musamman ma akan abin da ya shafi rikice-rikice da ake yawan samu tsakanin wasu kabilun jihar kamar yadda za ku ji a wani rahoto da zainab babaji ta aiko mana Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce matakan da gwamnati ta ɗauka za su magance mafi yawan matsalolin tsaro da jihar ke fuskanta. Jihar Nasarawa da ke makwabtaka da jihohin Benue, Plateau, Kaduna, Kogi da babban birnin tarayya Abuja na fuskantar matsalolin rashin jituwa tsakanin kabilu, faɗan makiyaya da manoma, farmakin 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa. Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule ya ce sun gana da masu ruwa da tsaki don samar da tsaro a jihar. Shugaban 'yan sanda muka kai mishi koke mu Allah ya taimake mu na farko ya kawo mana makaranta a inda akwai fitina irin na wannan ranar laraba mai zuwa dinnan za a bude wannan makaranta a kan tudu inda aka fi yin fashi da makami muna da commissioner of police shi kuma ya tsaya muka zauna muka yi mitin tare da sarakunanmu da kuma sauran masu tsaro baki daya muka ɗauki matakai daga nan har kefi daga kuma nan lafiya in ka koma har awe har can benue waje jan kadarku haka kuma daga akwanga har ka shiga kaduna ko ina ta wurin muka sa 'yan sanda masu tsaro saboda taimako da muke samu daga gwamnatin tarayya yanzu akwai abin da ake kira na sojoji wato super camps guda biyu sannan sojoji sun sake bude special forces ɗinsu a nan doma bayan haka sun kama na wani wild stroke saboda waɗannan mutane da aka sassa waɗanda ma suka kashe wannan sarki a cikin kwana biyar ko kwana shida da suka wuce yau ina farin cikin cewa an kama su wayanda kuma suka je suka yi wannan kisan kai a ƙauye na wato gudi station inda suka samu yan uwan tsohon minista labaran mako suka kashe su ma an kama su kuma su da kansu suka ce e su ne suka yi an turo su ne yanzu bincike ake yi gwamnan jihar nasarawa kenan injiniya abdullahi sulai Mai martaba sarkin Nasarawa Alhaji Ibrahim Usman Jibril ya ce haƙƙin tsaro na kowa ne. A mu na uwayen ƙasa ya zama haƙƙi a kanmu kuma abin da muka sa a gaba kenan kullum mu wayar da kan jama'anmu mu haɗa kawunan su mu tabbatar da cewa ba su ɓoye wani mugu a cikin su ba saboda haka mun fi ta'allaka wurin tattara bayanai irin na sirri wadda za a sanar da jami'an tsaro su kuma su yi amfani da su bayanin da muke barowa shine zai tallafa musu na su dakile kai wannan hari din. Sanata Abubakar Sodangi dan malikin Nasarawa ya ce sha'anin tsaro a Najeriya ya zama abin damuwa ga kowane mahalukin da ke da hankali. Kuma ina so fa jama'a su gane da shi shugaban kasa da su shugabannin tsaro ba fa za su fito duniya ne kararren yanzu su fara ce ga sallan da muka fara yi ba sai dai mu ganta a kasa a dau matakan da ya kamata don ta raunana tafiyan mu ta mulki kasuwa kasuwanci ne a siyasa ce mai tsoratar da 'yan Najeriya. A bangare guda kuwa sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce. Kai yanzu man ka kama barawo ko dan eh, fashi ko mai sata mutane zai roƙe ka ka kai shi kotu don ya san in ya je kotu za a bada sa saboda magana ne na dole sai an koma criminal justice system na Najeriya an gyara ko kuma a samu special court wanda duk irin mutanen nan za a dinga musu shari'a da sauri-sauri a hukunta su daidai laifin da suka yi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To a jihar Taraba kuwa dubin wasu masu yi wa yara ƙanana fyaɗe ne ta cika inda ake zargin wani dattijo mai shekara sama da sittin da wasu matasa biyu da yiwa wata yarinya 'yar shekara sha ɗaya fyaɗe. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani daga Jalingo. 11 years old and stay with her for the past three months and constantly sexually abused her. Kakakin rundunar 'yan sanan jihar Taraba kenan DSP David Misal yayin da ke ganawa da kuma nuna manema labarai wasu ungun magidantan da ke lalata da kuma yi wa kananan yara fyaɗe. Wannan dattijo Ahmadu Garba mai kimanin shekaru 65 a duniya na ko cikin waɗanda aka kama bisa zargin lalata da wata karamar yanya mai kimanin shekaru goma sha ɗaya a duniya. yarinya na mutum tun ba ta fara zuwa wuri na kwana da ita ba na ke in ta zo ina ba ta naira ta koka min ta yi mini kuka in ba ta naira ɗari naira ɗari naira hamsin naira ɗari naira hamsin har ya kawo ga har ta saba da wurin ɗin tana zuwa wurin ɗin a kullum na fada cikin wannan masifar ina kwana da ita. haka nan ma abokan bala da kuma suleiman amadu na mako cikin wanda suke lalata da wannan karamar yarinyar. Na ne na kwana da ita a wurin baba. So biyar ne. Suna zargi na kan na yi amfani da ita kuma ban musa ba. Kuma na ce na yi amma sau ɗaya na yi rayuwa na da ita. Ni ba ni da ban taɓa yin aure ba ban taɓa haihuwa. To wai ko ta yaya dubun su ya cika? ga dai kakakin na 'yan sandan jihar taraban david misal mun samu wannan dottijo mai suna amadu garba mai shekara wanda ya kai kusan 65 eh, eh, wanda kuwa mai gadi ne da kuma abubakar bala mai shekara 37 da haifuwa shi kuma mai wanke moto ne da kuma suleimanu hamadu mai shekara 28 shi mai gadi ne ya fara kwana da ita ta yi ta zama da shi har ya kai wata masu kyau guda kwamishinan 'yan sanda yana kira ga iyaye su kula da yayansu wajen da suke zuwa abokanin da suke tafiya tare da su domin zamanin da muke muna da mutane waɗanda ba na kirki ba kamar yadda kuka gani a yau. To sai dai kuma masana da kuma 'yan fafutuka kamar raba dalilan karuwan ayyukan lalata da kuma fyaɗe ga ƙananan yara ne zuwa gida uku kamar yadda malama binta khalid adam wata uwa kuma yar fafutukar sauya tarbiyyar al'umma ta min ƙarin haske a wata zantawar da ne da ita kwanaki. kashi na farko shine ta'amali da miyagun kwayoyi ma'ana 'yan shaye-shaye kashi na biyu shine zaka samu akwai manyan mutane wa'inda idan ka duba kuma haɗawa harkar tsubbace-tsubbace da bin bokaye sai kuma dalili na uku ko kuma bisa ɗabi'arsu ta rayuwa mutanen banza ne su yanzu haka dai hankulan iyaye na ƙara tashi ne sakamakon yawaitar fyaɗe da kuma lalata da ƙananan yara yayin da bangare guda kuma ƙungiyoyin fafutuka ne ke ci gaba da yin gangami na wayar da kan al'umma ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To a gaida Ibrahim Abdulaziz. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a yaushe muna nan a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. yayin da ake ci gaba da samun rikici tsakanin makiyaya da manoma a wasu sassan najeriya gwamnatin jihar neja da ke arewa ta tsakiyar kasar ta ɗauki mataki na warware wannan matsala da ta kici ta cinyewa inda ta shuka wata ciyawa ta musamman a fili mai yawan kadada dubu bakwai a babban gandun dajin nan na kamfanin bobi da ke jihar a cikin shirin namu na wannan makon mai martaba sarkin mura alhaji abbas tafida ya yi ƙarin haske kan wannan ciyawa da aka siyo daga ƙasar thailand Mustapha Nasir ba tsari gare ka. To a yanzu haka dai muna bakin dam na dajin kamfanin Bobi Grazer Reserve inda muke tare da mai martaba sarkin muri wanda kowa ya sani a Najeriya shahararren manomi ne kuma ya dukuba a fannin wato kiwo. a ranka yadda za mu soke mana bayani akan wannan ciyawa da muke hange yanzu wace irin ciyawa ce wannan ciyawa shine ake kira supernapia a duniya an yi ta brazil da thailand da kuma australia ita tafi kowa alheri komi alheri a kiwo tana da protein abinda yana sa nama 18% duk sauran ciyawa suna da 12% sannan in an yanka bayan kwana 35 za a sake yankawa kuma bayan kwana 35 za a sake yankawa so a shekara eh, hekta daya na fili wanda da zai rike shanu uku yanzu zai rike shanu talatin so goma sannan kuma saniya in tana cin wannan nononta zai ribanya sau biyu don haka ne zai kara yawan nono zai kara yawan shanu zai rage ba zai je ko ina ba ba maganan ya dawo eh, a masu ma bere a ya fashi ko mugun abu. ba. yanzu ita kiwon ta bai da wahala ne don na ga gashi ta girma nan ta yi zako zako ko ina tana iya yi kamar haka koko. ina tana yi kowa kuma zai iya shukawa ba wani wahala ba masu. ita ba ta bukatan wani ko maganin kwari ko taki haka. a'a duk abin da aka shuka za a sa masa taki shi ba fulatani kan ba taki ne abin da yake producing ba kashin shanu ya ishe shi kashin shanun kawai za a mayar eh yanzu ranke dai ina kuka samu irin wannan ciyawa eh wannan dai ni na kawo ta daga thailand eh. to kaman kowa na iya samun ta koko sai ire-iren ku haka ne a'a da farko kam sai irin mu amma dama aikin shugabanci hmm. ai ido ne Abin da shugaba ya gani ya dauko ya kawo wa wanda ba su da ido ba su gani so yanzu dai kawai allah ya gwamnan ji albarka ni na kawo na yi a jalingo shi kuma ya kawo ni na yi a nan haka ake duniya kuma don haka wannan iri da muke da shi a gonan nan yanzu hmm. ya ishi kowa a naija har abada kuma kowane makiyayi kenan kowa ko ba makiyayi yanzu kalmar makiyayi ya wuce ai yanzu kam diga wawa sai mahaukaci wanda ba zai shuka wannan ba ito eh a ah, idan ka yi hekta daya na wannan a shekara za ka sami miliyan ɗaya wanda ya hektar masara kuma zai sami dubu ɗari da hamsin kuma wahalar masara kuma ya fi yawa yanzu batun fulani masu zuwa cirani wani wuri da dabbobi babu shi kenan inda wannan ya tabbata ma mahaukata ne amma duk mai hankali maganan ya tafi wani wuri ma ya wuce ya zauna wuri ɗaya kawai ya shuka ciyawansa ya shi da shanunsa ya kula da 'ya'yansa su yi karatu ya yi mutunci ya arziki mai martaba wasu idan suka ji bayanin nan ga sarai ke babba kuma kana magana akan abin da ya shafi noma da kiwo za su yi mamaki wani karin haske za ka yi wa jama'a to za su yi mamaki domin a arewa mun ya da gaskiya gaskiyan shi ne shi shugaba shi inuwa ne ai wanda sauran za su shiga eh, shugaba shi zai nemo alheri ya kawo wa talakansa shugaba shine bawan talaka ba talaka ne bawansa ba mu a musulunci don haka aikin da nake yi shine aikin shugaba shi shikenan yanzu mine ne kira ga jama'a musamman manoma da makiyayin gaba daya eh, magana ɗaya ne da farko dai zuwa gaba mu da fulatanci muna cewa rema durai sai kado ka yi noma ba ka yi kiwo ba sai an ne duk a duniyan nan mai hankali yana hada noma da kiwo don noma yana bukatan taki kiwo kuma yana bukatan hakkin da ake samu daga gona in ka hada duka biyu an yi gaba na biyu kuma duk mai noma da mai kiwo duka su sani hankali kan kawo arziki don haka kowa ya nemi hikima allah ya nuna mana allah ya gaya mana alkur'ani bismillahir rahman rahim yutil hikmata man tasha fa man yutil hikmata kad utiya hairan kasira Allah ke bada hikima wanda ya baiwa hikima shi ya bashi alheri mai yawa don haka Allah ya sa duk alheri a hikima in kuma Allah ya ce yana ba da abu Allah baya son kai duk wani wanda ya nema Allah zai bashi don haka kowa ya nemi hikima a Naija kam magana na ɗaya ne kun yi sa'an gwamna ya kawo muku alheri kar ku bari ya sako na ga al'umman Fulani ba kawai na nan ba. Kalman farko shine mu dawo masu tsoron Allah, masu hikima, masu bin doka, wa'anda kuma suke tafiya da zamani. ba mutum a haife shi yau hankalinsa na jiya ba akwai matsaloli da ake ganin kamar fulani ke haifar da shi kamar rashin tsaron nan da sauransu ana danganta su da shi a me zaka ce game da wannan masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambaya yanzu a madadin mai martaba sarkin mura alhaji abbas tafida da kuma wakilin mu mustapha nasiru batsari sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Hafiz Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. saƙonmu na farko a yau ya fito daga wurin Baffa Haruna Bajoga. wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Muna Allah wadai da labarin nan na rashin imani da ke yawo a yanar gizo na ɗaure wani yaro da ake zargin kishiyoyin mahaifiyar shi sun yi tare da dabbobi. Saƙonmu na biyu ya fito daga Usman mai ruwa road funtuwa inda ya ce don Allah ku bani dama domin in kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ya kamata ya duba halin da matsalar tsaro a arewacin ƙasar ke fama da shi. musamman a jihar mu ta katsina kamar yadda gwamnan mu aminu bello misali ya kira da ƙara yawan jami'an tsaro saƙonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga jamilan ado salati goma ga annabi rikyau da fatin ado salati goma ga annabi rikyau inda suka ce yaron nan da kishiyoyin uwarshi suka ɗaure tare da dabbobi har na tsawon shekaru biyu bayan rasuwar mahaifiyar shi ya kamata mahukuntan ƙasarmu su yi musu hukunci mai tsanani. Saƙonmu na gaba ya fito daga mutan maida Aminu Kano mai da garko inda ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. cafke wasu mutane takwas a jihar kaduna masu hannu da kashe-kashen kudancin jiharmu ya yi kyau saƙonmu na gaba ya fito daga gazali kabir lolo daga ƙasar saudiya inda ya ce ku bani dama in jajinta wa al'ummomin da suka haɗu da jarabawar ambaliyar ruwan sama a Najeriya da Nijar. Ina mai addu'ar Allah ya mayar musu da alkhairi, wayanda kuma suka rasa rayukansu Allah ya ji kansu a hannu guda. Saƙonmu na gaba ya fito daga Muhammad Sani Darazu da Nura Abubakar gidan Abba, inda suka ce, yanke hukunci da wata kotu ta yi a jihar kano akan matashin nan da ya batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam karkashin dokokin da addinin musulunci ya tanadar wannan abin yabawa ne na farin ciki Sakonmu na gaba ya fito daga wurin Aminu Piyol Baban Yusra ya ce, Don Allah ina kira gare ku mutanen garinmu na maraɗi. ku fito mu yi zaɓe mu zaɓi waɗanda suka cancanta domin mu fidda kanmu daga wannan halin da muke ciki a ƙarshe kuma saƙonmu a yau ya fito daga wurin ado salati goma ga annabi rijau ya ce wata miyar sai a makwabta da a ce gwamnan jihar borno zai iya arama sauran gwamnonin najeriya irin halin shi da talakawan najeriya ba su sake bacci da fargaba ba to masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana ra'ayoyinku. Yanzu kuma ga aisha Aishatu da labarai a takaice. takara a jam'iyyar adawa a kasar belarus shedlana chikanoskaya ta ce ta ƙetara zuwa makwabciyar ƙasar ta lithuania bayan da aka kwashe kwanaki biyu ana faɗa tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda biyo bayan zaɓe. Tikhanovskaya wanda ta ki amincewa da sakamakon zaben da aka bayyana shugaba Alexandra Lukashenko wanda ya daɗe yana mulkin ƙasar ta ce barin ƙasar abu ne mawuyaci amma ta yi hakan ne saboda 'ya'yanta. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ƙaddamar da shirin ziyara na tsawon mako ɗaya zuwa yankin tsakiyar Turai inda a yau talata zai yada zango a jamhuriyar Chess inda zai gabatar da jawabi a taron cin abincin dare tare da ministan harkokin wajen Thomas Petrocek. Ana sa ran Pompeo zai kai ziyara wajen ajiye kayan tarihi domin tunawa da rawar da Amurka ta taka wajen kwato wa nahiyar 'yanci a lokacin yakin duniya na biyu. To masu saurare da haka ne mu kawo karshen shirin nan baki daya sai kuma an jima da misalin karfi tare da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu kan a ita Aisha ta sile wacce ta taya ni gabatarwa sai Judy Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya.